a wani taro na manema labarai da kungiyar progressive mind for development initiative ta kira a lagos a cewar shugaban kungiyar comrade abdulsalam abubakar ko kaɗan ba za su ci gaba da zira ido suna kallon yanda jami'an tsaro ke farwa al'ummar fulani da sunan cewa su ke kai hare-hare a gonakin jama'a tare kuma da kashe mutane ba kungiyar dai ta yi zargin cewa idan jami'an tsaro suka yi kwakwaran bincike za su ga cewa akwai alaka tsakanin tsakanin waɗanda ke haddasa rikici a yankin kudancin najeriya da kuma 'yan kungiyar boko haram ko me yasa wannan kungiya take ganin biri ya yi kama da mutum dangane da kashe-kashen da ake yi da kuma hare-hare na kungiyar boko haram ga dai comrade abubakar abdulsalam kwanan abun da muke fahimta shine mutane sun gagara gane cewar wannan abun da yake faruwa yan ta'adda da muke da su a ƙasar nan suna iya canja salo iri-iri domin shi saboda muka yi la'akari da irin zaman yadda fulani suka saba zama cikin daji shekaru aru aru ba su taba samun matsala da kowa ba kuma sannan da ake zargan fulani cewa su suke kan mutane ta'addanci to ba mu taba ji kuma an ce fulani suka mutane ta'addanci sun gudu sun bar shanayen su an kama shanaye ba kaga dai mutumin da yake tare da shanu to a wani irin sauri da yake da shi da shi da shanayen sai gudu har ya ta'addanci ya kashe mutane ba a kama shi ba a kama shanaye ba saboda haka lalle ku wannan ya tabbatar mana cewa wannan ba fulani suke wannan aikin ba akwai yan ta'adda za su iya sayan shanaye su je su yi disguising su mai da kansu kamar fulani su yi ta'adi da fulani wannan ya faru a Taliban ya faru a al ya faru su mutane kungiyoyin irin na ta'addanci na duniya duk sun mai da salo suna daukar salo na wasu mutane daban-daban domin saboda su je su cuci al'umma idan an gane ainihin salonsu sukan canza salo daban-daban koya al'umma yammacin najeriya ke ganin wani zargi da wasu 'yan najeriya kewa al'umma fulani mr akin olaruwaju wani dan yankin yammacin najeriya ne the harassment of the fulanis is too much by the nigerian police because of the attacks of herdsmen eh, so and the people who are behind this thing they are not the original fulani they are the boko harams they are using the fulani herdsmen to do the cover up to portray the evil to to kill the people to cause havoc in the land. Ya ce mun yi imanin masu kai wannan hari ba Fulani ba ne na asali. Muna ganin 'yan kungiyar Boko Haram ne suke fakewa da Fulani domin kashe mutane da haddasa rikici a ƙasa. Muna ganin musgunawan da 'yan sanda ke Fulani yanzu ya yi yawa. don haka muke kira ga gwamnati ta kawo masu ɗoki wannan da ya ba shine karan farko ba da ake danganta hare-haren da ake kaiwa a yankin kudancin najeriya da 'yan kungiyar boko haram domin ko a ranar tara ga watan maris na wannan shekara da muke ciki majalisar dattijan najeriya ta zartar da ƙudiri na yin kira ga jami'an tsaron najeriya su gudanar da kwakwaran bincike game da hare-haren da ake kaiwa makiyaya ko kuma manoma a yankunan su inda kuma masu kai har haren ke fakewa da fulani makiyaya ita ma kungiyar matasan kabilar ijo da ke yankin niger delta ta danganta har haren da ake alakantawa da fulani makiyaya da 'yan kungiyar ne da boko haram da ke neman tada rikici a fadin tarayyar najeriya to ko yanzu mai wannan kungiya take so gwamnati ta yi kenan ga dai comrade abdulsalam abbakar yau sai zamana son zuciya ya sa kowa kowa yake son noma sai je yanki fili yadda yake so har aka shiga burtali hanyar da makiyaya suke bi da shanayen su gobe kuma makiyayi yana kan hanyarsa da ya zo ya wuce ya bi kan gonanka sai kai kuka ka ce makiyayi ya zo ya nemi faɗa gare ka alhalin kuwa kai ka shigo kan kan sa to saboda haka dole gwamnati ta ta wani abakan maganan hanyoyi na makiyaya to saboda haka muna shawartar gwamnati da hukumar 'yan sandan Najeriya musamman irin intimidating irin musguna da suke ma fulani akan hanya da su gaggauta dakatar da wannan abu din baban ya jibrin murya amurka daga lagos Miɗoyi ɗiban dirawa miso juna, miso zo ta hudan uwa jam zaman makalau da juna abami yau